ألم نخلقكم من ماء مهين ya ku mutane shin ba daga wulaƙantaccen ruwa ɗan kaɗan shine ɗigon mani muka halice ku ba